Kaddara ta sunan labarin namu na yau kenan. Littafin Safiyat Musa Abubakar Wato Maman Kairiya ta rubuta muku shi saboda faɗakarwa, tunatarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa. Yayin da Hajiya Hauwa Uma ta ce ba za a bar ta a baya ba, ta ɗauki nauyinsa. saboda tunatarwa da kuma faɗakar da 'yan uwa mata game da rayuwa da zamantakewar aure. Alhamdulillahi rabbil alamin ni ma ɗan Hamza zan yi iya ƙoƙari na wajen ganin na ba da gudumawa ta a harkar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran wasu abubuwa domin taimakawa mata a rayuwarmu na yanzu da kuma rayuwa ta zamantakewa irin na mata da miji shan haka ne ma da hamza zan tsaya na ba da gudumawa ta amma a wannan karin sadaukarwar naki ne ƙawata na ilatu na sadaukar da wannan ɗan labari a gare ki haka kuma tukwitin. kam na damƙa shi ga amarya na Khadija 'yar Fulanin asali 'yar mutan Bulunkutu Maiduguri. Fatan alkhairi, alherin Allah ya kai miki, Allah ya bada zaman lafiya da ciki da goyo. Gare ki ta a bar sona, Humaira. Alhamdulillah. Allah ya bada ilimi mai amfani yasa sa kuma mai kyakkyawan ƙarshe Allah sarki gare ki yar ƙanwata a Barsona Ummul Salma Hamza Allah ya baki ilimi mai amfani da kuma miji na gari da kuma kyakkyawan ƙarshe na san dai iya burin kowace mace a duniya mai hankali kenan jinjina ta musamman a gare ka wato malam muhammad ahmad allah ya raya bebe mina fatan alkhairi ga ƙasata najeriya allah ka sa wa shugabanninmu tsoronka allah ka sa masu tausayinmu ne ubangiji ka dawo mana da zaman lafiya a ƙasarmu ta gado amin mu amin addu'a ta kuma a gare ku take masoyana a duk inda kuke kuna nan a cikin raina Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi na gode ba tare da bata lokaci bai kamata mu wuce zuwa cikin labarin kai tsaye don jin yadda za ta kasance sunan labarin namu na yau kada ku manta kaddara ta littafi na uku littafin da nana safiyat musa abubakar ta rubuto muku shi wato maman kairiya so a littafi a littafi na biyu na san ba ku manta da inda muka kwana ba don haka yanzu za mu ɗora daga wurin amma dai ba zan koma ta kansu ba tukunna a kasancewar sun ɗan shiga farin ciki na kaɗan to zan bar shi ɗan ji daɗin farin ciki yanzu bari na tattara kayana na yi gusau domin ganin ina labarin hafiz yake amma kafin nan saƙon gaisuwa ga barista rahama riƙi bananna na musamman Allah sarki to ubangijin Allah ya tsare ki alherin Allah ya kai miki a duk inda kike Hafiz tsohon masoyin Nusaiba kenan wannan kenan Hafiz shine tsohon masoyin Nusaiba wadda yake kwana da burin aurenta a ganinsa shi ya fi kowa ƙaunarta don haka shi ya dace ya aure ta ya sauka a birnin kano ne zuciyarsa cike da ɗauki ya sa wa shi a wannan karin ba zai taɓa komawa gusau ba sai ya tabbatar manya sun shiga maganar su domin shi kam Allah ya jarabci zuciyar shi da soyayyar ba, ya kasa mance ta a kowane minti na rayuwarsa tashin hankali a kofar mata gidan yayin mahaifin shi ya kasa zama ma ya huta a tsaye suka gaisa ya nufo fage tashin hankali aka ce wadda ba a sa masa rana tamkar saukar aradu haka ya ji maganar auren nusaiba jiyayi ya yi asarar da ba zai taɓa cike gurbinta ba ya kasa yin kuka zuciyarsa kuma ta kasa yin fushi ta yi fushi ne mai tsanani da niseba ya yi tir da kalamanta na yaudara waɗanda a kowane lokaci take nuna masa karatu za ta yi ba aure ba haka ne ma yasa ya saki jiki da ita ba tare da yin wani kwakwaran motsi ba washe gari kuwa cikin ɓacin rai ya tattara ya bar garin kano zuciyar shi da ran shi cushe da bakin ciki da ɓacin rai kano ga baki ɗaya ta fice masa a rai yana jin ba zai ƙara dawowa ba wannan kenan to ni dai hafiz na bar shi ya tafi shi kaɗai ni dai barin koma wurin amarya da ango domin ganin wani wainar suke toyawa don yadda na ga yana figa a gujen nan to ni dai ban shirya mutuwa ba Kwanaki arba'in kenan cif-cif suka shuɗe tamkar ƙirge da baki a wajen Nuseba. A wajen Nuseba kuwa jinta take yi tamkar wadda ta shekara arba'in. Tilas akan babu yadda za ta yi ta fara sabawa da zaman gida. Babban abin da take jin daɗin sa. Riƙon alkawari da Idris ya hannu biyu abin shi baya shiga harkanta sai lokutan da yake kamata abinci wasu lokuta ma babban aminin sarayyan ne yake zuwa mutum ne mai barkwanci da iya magana ko ta so ko ta ƙi sai ya yi ta tsokananta har falonta yake shiga ita kan ta tana kauce masa ne kawai domin tana kallon shi a matsayin abu ɗaya shi da Idris domin duk inda ta kai da janye jikinta to sai da ta fara sabawa da Rayyan abu na biyu kuma wanda ya samar mata nutsuwa a zaman gidan shine sabuwar aikin da mahaifiyar Idris ta samo musu dalilin abinci da ya dinga biyawa da ya dinga biyawa yana karɓo mata ajiya ita ce wai me yasa baya ba ta yin girki ne kuwa kwana biyu ya so su kiya me zai ce mata a girkin ɗin kenan ƙila ta ji haushin nuseba abinda kuma ba zai so ta ji haushin nuseba ba kenan hajiya ba ta son na gidan ne in kika yi mata in kika yi naki na kai mata kuma tana ci burmushi ta yi domin a zatonta nuseba ba ita kaɗai ba ce shi kenan akwai wata mata da ta zo dama daga ƙauye tana neman aiki to ina gani zai fi kyau a ɗauke ta ta dinga taimaka mata ko motsi idan ta je a gidan kusa da ita zai ɗebe mata kewa ai ko wani sai ba ƙaramin farin ciki ta da zuwan jummala ba ta samu sauƙin zama da kuma tunanin da take duk da dai wasu lokuta ta kan ina a ɗaki tana kukan takaicin auren idris a ɓangaren idris kuwa ya nemi abin da ake kira ne haƙuri kwando kwando ya cusa a zuciyarsa na rashin samun haɗin kanta baya damunsa domin ya san matukar kere na yawo zabo na yawo to wata rana za su haɗu farin cikinsa ne ya bunƙasa a kullum in ya waye gari kawai ya gani sai ba a gidansa kuma cikin farin ciki kallon ta kaɗai yana tafiyar da dukkanin damuwansa addu'arsa kullum Allah ya kai shi lokacin da zai ci ribar soyayyar da yake mata misalin karfe goma na safe ya gama shirinsa cikin blue jeans da farar t-shirt kamshin turarensa na ƙa'ida yana tashi a jikinsa bayan ya kammala hira da abokan abokansa biyu wato Joe Clinton da kuma Buck Bush waɗanda suke birnin London lokacin ɗakin sai bayanu nufa baki ɗaya hankalinta ya tattara ne akan wani drama da take kallo daga tashar Sky Movie wato fim ɗin Zina inda jarumar wadda ta kasance mace take nuna wa Nusaiba take ba wa Nusaiba sha'awa amin domin ba don kamshin turarensa ba ma da zai jima a kanta yana kallonta ba ta sani ba ɗagowa kawai ta shigowa ya yi ɗakin babu ko sallama kawai wai sai ka kama shigowa mutum ɗaki babu sallama gida gidan musulmi gani na yi kai da kaya duk mallakar wuya ne ko a wani irin yanayi na same ki ai daidai ne ke ta ce na ganki to sai me ya zauna a gefen taren shi ya yi haske da ya ga kwalliyar da ta yi les ne mai kalan gajimare ke rigar ya yi matuƙar yi mata kyau ya dace da jikinta siririyar sarƙa da ƙaramin ɗan kunna na azurfa ta sa ta yi ɗaurin ta mai ban sha'awa ita da kanta yau ta san ta yi kyau idan da a tsare ta kuma a ce ta faɗi dalilin da ya sa ta taɓa kwalliyar nan ita da kanta ba za ta iya ba kwalliyar nan kuma ta tsuma zuciyar angon nan nata ƙila sai dai ko ta ce ra'ayi na sai bakin ya kyau sosai fa ke ma mai kyau ce gashi kuma kin yi kwalliyar ki ta daɗa miki kyau da a ce wanda take so ne za ta ce shi ma yayi kyau har ma ya fi ta kyau irin shigan da yayin nan a zuciyarta ta faɗi haka a fili kuwa bata ce masa komai ba jin bata yi magana ba ne ya kamo hannunta yana murmushi ne sai ba sai ka ce yadda zaki je lancin ko kuma unguwa zaki je ne maganar da ya faɗa ko sai ta yi mata daɗi daidai ya mata suhusa inda ke mata ƙaiƙayi ta jiyo ta kalle shi murmushi ne kawai a fuskan shi idan nadiya nake son zuwa zaka kai ni ne me zai hana ni sai ba menene amfani na kullum buri na in faranta miki rai ne yanzu kuwa za mu tafi ko sai an jima a sanye ta ce yanzu dai da ɗauko mayafinki mu tafi ta shirya tare da tashi ta kashe kayan kallon nan suka jero tare tunda ta shigo gidan ba ta taba fita ba sai a yau ranar da ya sha rana ko da dama ya sha gayyatar ta amma ta ki fita a hanyar su ne ya so ya ja da hira kwarai amma ta ki sauraron shi ne sai ba kamar kina tare da wani dodo kin kasa sakin jikinki da ni Haba ni sai ba me zan yi miki haka ki amince da ni ni fa mijinki ne ka rabu da ni bana bukatar komai har abada matukar ina numfashi ne sai ba kina tare da ni ba zan taɓa rabuwa da ke ba na san dai duk yayyar da kike yi mini ba za ki iya kashe ni ba ta ɗago da sauri ta kalle shi kaɗan sai kuma ta jiranta ya ɓaci bai mata daɗi ba dalilin mutuwar da ta gani ya faɗa kuma ta gani hakan zahiri a fuskan shi yau kuma ita ce rana ta farko da ta da ya faɗi magana wadda bai mata daɗi ba duk da ba ta son shi ta nuna masa gidan lokacin da suka shigo layin beni gida ne na beni hawa ɗaya ɗan madaidaici sai dai kuma ya yi kyau yana tsayuwa ta buɗe kofar za ta fice ya sauri riko hannunta kina sauri ki rabu da ni saboda kar na cinye ki ko ba laifi ya yi murmushi yaushe zan dawo na ɗauke ki ka bari sai dare ba zai yiwu ba dare ni sai ba dama haka ake zuwa anguwa wai tsaya ma na tambaye ki nadiya kaɗai kike so ki gani ko kuma kina so ki ga su saifulla nan da nan fuskanta ya washe da fara'a ina so na gan su mama kin gani to yanzu dai zan je gidan malam malam ne ya kira ni akan aikin da zai sama mini zan je interview zan dawo da azahar na kai ki can ki gaishe min da nadiyan ta faɗi to a sanyaye sai da ya ga shigar ta gidan sannan ya ja motarsa ya tafi zuciyarsa cike da farin ciki salamu alaikum salamu alaikum assalamu alaikum wai ina matar gidan ne ka a guje ya ta fito domin jin muryar da muddin tana numfashi ba za ta taɓa ɓace mata ba lallai kam la ilaha illallahu na sai ba dan Allah wa ya kawo ki da kanki wallahi yanzu tunanin ki nake ta yi ba na fahimtar kallon da na kunna ma murna da ɗauki ne suka hana nadiya aiwatar da komai ke da allah ne ba ni waje in wuce kin yi wani sokoto da ke kamar baki taɓa gani na ba to daga sama na diro ne ba ni hanya ki gani ta shige ta zauna a doguwar kujera ta cire mayafinta ta kalli nadiya wadda har a lokacin take tse ni ban ga abin mamaki ba idris ne ya kawo ni to ba shi kenan ba eh lallai kam ga amarya ta ango amarya kin sha kamshi ke wai wace irin sakaryar yarinya ce ke da har yau baki iya taron baki kina abu kamar me ni tafi maza ki je ki dauko min lemu mai sanyi na sha ayya tuba nake antina gashi ta mika mata kwalin lemu suka bushe da dariya ta zauna kusa da ita tana kallon ta amma fa gaskiya yau din nan kin kyauta mini wai ina angon naki ne sarkin yawo babu mamaki ki ce ma baya kasar haba haba don dai sabo da yawo ina zai za shi tun ba mu gama cin amarci ba ye lallai na je kin zama yar duniya hm, yayin da Nusaiba kuma ta zama yar lahira ko sai dai ina mai shawartar ki Nusaiba da ki gyara zaman ki ki zama ki gaggawar gyara zaman ki ki gyara lahiran ki tun kafin ki isa lahira ki ci uban shin wai yadda da kaddara kan bata cikin rukunin imani ne ga da musulmi kina ganin kin isa ki raba kanki ne da kaddara ke kika yi kanki ne sai ba kin yi iyayenki domin ki guje wa auren nan tunda dai ubangiji ya riga ya nuna ikonsa to me zai hana ki bar masa ikon abin da ya rage miki kawai a yanzu addu'a ne lallai kuwa wallahi ni a yanzu tausayin Idris nake ji ki kulle kofa ya yi miki girki ya yi miki wanke wanke ya yi miki komai uban wa ya gaya miki haka ta tambaye ta a hasali nadiya ta harare ta ke ma kin san ba tsoron ki nake ji ba bare kuma dai na ce waye ya ki ce waye ga mini har kina ikirarin ke ce babba yanzu ko kin zama babban banza kuma a yanzu na girme ki tunda ni ba bana danne wa mijina haƙinsa gashi na har na samu rabo mm, ta shafa cikin ta tana dariya dan Allah da gaske kike yi na ga gashi wani kiba da kika yi kin ƙara fari ke ma har dai sai kuma na ga kin rame kin canja wallahi Idris ba ƙaramin masoyinki bane a rayuwa domin ba za ki taɓa samun masoyi kamansa ba har zai zauna yana miki bauta kina wahalar da shi wallahi zan faɗa miki gaskiya duk soyayyar da Abdul da muka yi da Abdul ba zai kai wadda Idris yake miki ba ba zai yi in zauna ina kallon shi kamar hoto yana kallo na yana mini aiki ba ai da tuntuni mun shiga kotun baba malam ke ni kin ishe ni da surutu da faɗa wai Idris ne dan uwanki ko kuma ni ne ke dakata da Allah ke ma yar uwata ce shi ma dan uwana ne tunda dukkan ku yan uwana ne Tun da dai musulunci cewa ya musulmi dan uwan musulmi ne a ko ina to ni ban ga abin ki a jikin Idris ba ya fi Hafiz din da kike so kyau da komai na gaya miki ni sai bata galla mata harara wallahi ƙarya kike sai dai nuna wa Hafiz bari ba dai kyau ba kuma kin ma ai ya zama kyan dan maciji ni fa kin ga ko a jikina kar ki ce wai dan ina wa Hafiz ma wai san shi nake ba san shi nake ba shi ma ni yanzu babu kowa ma a zuciyata duk na ce su dama dai iya tsara kalaman Hafiz ne da kyawunsa su suka sa na amsa na bashi wani girma a zuciyata sun shagala suna ta hira cikin hira ko abinci ma ba su yi niyyar ɗorawa ba wanda suka dinga ji ba kakkautawa ne shi ya faɗakar da su suka yi saurin duba agogo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me zan gani dan Allah kai agogon nan ƙarya yake yi wani irin ƙarya kuma kina ji har wancan mayan ya dawo haka zaki ce masa ko shikenan kin yi abin da yake kika kyauta kin kyauta wa kanki wallahi in ni ne sai dai na ki kai ki gidan haba ya fara mana ina ma zai fara sai ka ce dan da kika haifa ai mama ba su san makin zama haka ba da suke cewa wai za su yi min bulala za su saya wa abdul bulala in na wani abu da ke ne ke ya kamata a saya wa idris bulala suka bushe da dariya nadiya masifar ki ce ta yi yawa shi yasa in kika ga in kika fara abu sai dai a ce wani yanayi dan allah ta shi ne sai ba bawan allah nan ya daɗe mu haɗu a waya kawai ki ce mishi ina gaishe shi ta ɗauke kanta tamkar ma bata gan shi ba kofar baya ta nufa za ta shiga za ta buɗe ta ji ta gam a kulle ta sani sarai don ita ya kulle ta dawo dole ta shigo gaba <clears throat> murmushi ya yi nadiya kenan ya take nusaiba ta ce kalau take ta ce a gaishe ka yanzu nan nusaiba wai ke baki ji kunya ba a ganki tare da mijinki kuma kina bayan mota sai ka ce wasu makiya nan ma yi saurin kallon shi to da masoya ne kwarai kuwa domin ni masoyinki ne amma na tabbatar ke a yanzu baki ƙaunata baki yarda ba idan ko baki yarda ba ina so ki sani akwai ranar da za ta zo za ki amince ni masoyinki ne kila har ma ki yi takaicin rashi na domin zafin kiyayyar da kike nuna mini za ta sa zuciyata ta buga kalaman ki kuma sun fara mini ciwo duk ran da na mutu na tabbata za ki tabbatar kin yi babban asara na masoyi nan take ta gwalo ido tana kallon shi haka nake nufi mana domin masu iya magana sun ce ƙarshen ƙiyayya rabuwa to ni kuma ba zan taɓa rabuwa da ke ba shi ya sa ma na yi mana take da ƙarshen ƙiyayya mutuwa na tabbata kuma in na mutu za zaki takaicin mutuwa na ki ji ya lura kwarai maganganun nan nata nasa sun shige ta sosai jikinta ya matuƙar sanyi lokacin da ya sa ya tsaya a kofar gidansu ba ta yi ma niyyar fita daga motan ba yadda ta yi a gidan Nisai ba. Ki tashi ki je mana, ki gaishe da mutanen gidan, ki turo mini Saifullahi da daddare idan na dawo zan zo mu gaisa da su Abba, ba ta amsa ba ta shige gida. Cikin minti uku gidan ya cika da murna la ga Antiniseba, sai ba ga Antiniseba, sai ba sai ba. Injiniya ne ya fito da saurinsu domin jin sunan da suke ambato lafiya ni sai ba ke da waye me ya kawo ki. ta tsuguna fuskanta cike da farin ciki da annuri yaushe rabonta da ji daɗi ta ga haske irin yau lafiya kalau abba ina wuni lafiya ina fata dai da amincewar mijinki kika zo na tare da shi ma muka zo ta faɗi haka a sanya ya lura da canzawan fuskanta sai dai baya so ma ta gane ya ga damuwan nata bare ta ji daɗi wadda kuma ya san dalilin falon daga nan ta wuce mama ma ji tana jin yanayin kiran nan ta fito ina ne sai banne fitinar ki ce ta ishe ni ai kullum daga shigo gida daga shigowa gida kya bari ma na huta kamar mai kallon agogo ina shigowa kawai zaki shigo ai dama kallon agogon da nake yi kenan mama har kaguwa nake lokacin tashin ku yayi baki da aikin yi kenan nan dai suka yi ta hira tare da yan uwanta dogon lokaci suka barta da mamanu sai bata so ta fara kawo mama matsalar ta na rashin son zama da Idris ta ɗaga mata hannu dakata ya ishe ni sai ba bana bukata ni a halin yanzu ni sai ba mamaki kike bani domin a da ban san ki da taurin kai da gardama da kafiya haka ba na yi zaton za ki amfani da iliminki da hankalinki ki yi kyakkyawar rayuwa ta aurenki wadda za ta kai ki ga samun babban rabo mai girma ranar lahira ashe kin kasa ki tsara rayuwar ki kin fi karfi Mu miki nasiha ki ɗauka kenan mun miki nasiha da faɗa kin ki ɗauka bata san lokacin da kuka ya ƙwace mata ba hankalinta ya masifar tashi don ganin ɓacin ran mama cikin kuka ta ce mama me yanayi yanzu kuma ban sani ba don ubanki kina zaton ki ce bani da labarin irin mugun zaman da kike da mijinki duk nasihar da muka yi miki ashe a banza ki ka ɗauke ta yanzu ke mutuncin ki ne a ce kullum makota suna jiyowa mijinki na buga kofa wai abinci ma zai baki ki bar mijinki shi zai yi abinci zai yi komai baki san haƙƙin aure ba kin bani kunya ni sai ba cikin firgici ta kalli mahaifiyarta kallo ne mai alamun tambaya ina kika ji haka tamkar mama ta shiga zuciyar ta karanto cewa tambayar kenan bana jin wani ya san halin da kike ciki baya ga yar uwanki to ina so ki sani makotanki da kike gani ma yanzu sun fara sani ita da yake mai hankali ce ta san ciwon kanta tana guje miki halaka shi yasa ta sanar da ni domin hakan ya rage gare ki ko ki kwantar da hankalinki ki yi biyayya ga mijinki ki ci gaba ko kuma ki zauna wannan matsalar ki mama ta bi ta da kallo domin ganin yadda take kuka tausayin ta ya kama ta ta yi muryar ƙasan na lallashi ta ce kaddara fa ta riga fata da sai ba in mu shine <coughs> mu ne yanzu kuna makaranta kuna karatun ku cikin nutsuwa to amma tunda Allah ya shirya ba haka ya nufa ba kin ga kenan sai ba yadda zamu yi mu yi haƙuri mu yi biyayya da don Allah ba za ki taɓe ba zuciyar na sai ba ne ta yi matuƙar sanyi ta yi nadamar abubuwan da take ma Idris waɗanda suka ɗarsu yanzu a zuciyarta bayan ta yi sallah ne ta nufi gidansu domin ganin hajiyarta da tarin ƙaunarta wadda suka taru a ranta da ƙanninta suka rufa mata baya matsalar ta ya yanke a guje ta shiga gidan a soro kuwa ta rungungume hajiya tana tsalle hajiya gambo da bakin ta ya gaza rufuwa take cewa ni sai bakar baki kar fa ki mini murnan karan gara kar ki yadda ni ki karya ni hajiya kin manta da ni kin daina so na kin manta da ni yanzu suna jib kadai kike so ta samu ta kwace kanta daga jikin Nusaiba tana faɗin ya zan yi na daina san ki Nusaiba ai ko ma waye sai dai ya bi bayan ki Hajiya har Nusa cewar Nusaiba har ita ma kuwa kafin na same ta aike na fara samu Nusaiba ta sake rungume Hajiya tana dariya su. Ke ni Nusaiba ki zo ki zauna mu hira ya mai gidan naki ba na son na yi miki faɗa akan abubuwan da suke faruwa amma a yanzu ya zama dole ne na yi miki faɗa domin kin ɓata mini rai saboda an sanar da ni tun da kika je gidan baki taɓa fuskantar shi da wani mugun hali ko yana fita da daddare ko yana abin da basu dace ba ta girgiza kai hawa yana zubo mata karki halaka kanki ki halaka mijinki ki bi aurenki ki bi auren nan mu da kanmu tun da kika gan nan tun da muka muka kai ki ba zuba ido muka yi muka zanna kara zube ba malam da ma suna binciken yaron nan har yau kuma iya bincike da bin su da ake yi ba a same shi da laifin da za a kama shi wani yanayi ba ki yi hakuri ni sai ban ji daɗin ganin yadda kika zauna haka ba shigowar malam ne ta hana hajiya gambo ci gaba da maganar ta fuskanta ta washe ta sauko ta gaishe da shi lafiya sai sai ta so mu je ɗaki ta bi bayansa cike da murna hira kala kala ya dinga yin ya dinga janta da shi sai da ya ga ta saki ski sosai daga nan ya fara mata nasiha akan yadda da kaddara yadda da kaddara kuma tana cikin imani jin zuciyarta ta gamsu lallai yanzu kan rayuwarta gaba ɗayan ta jarabawa ce ba sai kawai ta yi saduda ta koma ta miƙa wuya ga lamarin ubangiji ba a san ta na ganin nutsuwarta da samun walwalanta ne ya mata kyautan da duk gidan duk 'ya'yansa babu wadda ya ma kyautan kyauta ce wadda in yi an san lallai kyauta ce mai muhimmanci domin abu ne da yake matukar ƙauna a rayuwarsu jarkan nono da katon kilishi da katon na kilishi sai da bino, hakika ta samu nutsuwar zuciya a gidan mutumiyar ta mata ya da zango tun da ta je su fadila da fatila suka liƙe mata hajiya haulatu ta yi murna domin ganin ni sai bahiransu mai daɗi da nasiha ta bi ta da shi na tsawon lokaci baki ɗaya ta mance da kalman ɓacin rai a yau lokacin da ta da gida suka ci abinci tare da mamanta farin cikin ta yanin ku sai ta ji kamar a rayuwarsu ta baya suke bayan sun kammala cin abinci ne ta koma falon su nan hira suka ci gaba da yi kamar wasa ta buƙaci ya bata kaset kaset na tafsir waɗanda ko taɓa su baya so a yi musu cewa yayi ta ɗebi iyakar wadda take so a cikin ɗauke ta je ta ɗauko na shek isa waziri guda biyu ustaz aliyu umar sani fage guda biyu ustaz sani shu'aibu guda biyu sai kuma na dr ahmad muhammad biyu ke kano ta ɗibo guda biyar suna cikin hira mai daɗi sai fullahi ya shigo a guje abba abokina ya ce ya zo gaishe ka mun je mun gaishe da baba malam ma nan take ni sai bata ji wuta ya ɗauke mata injiniya ko ce waye to ka ce masa gane nan zuwa mazanin sai bata shi ki shirya ku tafi ya fice ya bar ta a wurin jikin mota ta same su bayan sun gaisa yana leke da shi katuwar leda ne a hannun shi na cece ya mika musu duk da dai ya san ba su farin ciki da kyautarsa ba zai iya zuwa ya ga saifullahi ba tare da ya riko masa komai ba sun fi minti goma yana biya wa shirmansa sai da injiniya leko ce kai wai ba za ku bar su su tafi ba ne to duk ku shige gida a guje suka watse wannan kenan har yanzu muna nan a littafin ƙaddara ta babu buƙatar komai sai kwanciyar hankali hakan ne ya sa ma ta ƙi sauraron hiran jummala wanka ta shiga ta yi ta sa riganta mai gajeren hannu ta ɗauko hijabinta da sallaya sai fesci turare take ta fara jero na filfilun da take waɗanda suka wajabta sai da ta yi raka o biyu sannan ta kawo goma suka haɗu sha biyu ta haɗo da raka <laughs> shafa'i da wutirinta sannan ta ɗora da shafa'i da wuturi, bayan ta idar ne ta karanto sunayen Allah kyawawa guda casa'in da tara casa'in da tara ta cika da <clears throat> salatul ibrahimi ibrahimiyya ta ɗauko hannunta sama kanta na ƙasa ta fara addu'o'i godiya da yabo sun tabbata a gare ka ya ubangiji mabuwayi ubangijin al'arshi matabbaciya <coughs> ya mai kursiyu maɗaukakiya? ya Allah na yi kamun kafa da masoyinka wadda baya ka, Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don girman soyayyanka a gare shi domin soyayyar shi a gare ka ya Allah ka yaye mini kuncin da na shiga wadda na samu rayuwa ta a ciki ya ubangiji ni baiwarka ce kuma mai rauni ba ni da karfin guje ma ka. ya Allah ka san halin bata da bawanka yake ciki ya ubangiji ka tserar da shi ka tserar da ni a zama tare da shi kada na zama cikin bayanka masu cin haram ubangiji ka shiryar da mu Allah ka yi gafara ga iyayenmu ta ci gaba da jero addu'o'i da suka sauƙaƙa a gare ta sannan ta shafa kafin ta kai hannunta ta gama shafawa ta ji sautin da ba <sniffs> sauti ba don ma a nitse take ba da za ta firgita daga bayan ta ji ta yi yana cewa ya ubangiji mai yawan gafara na tuba a gare ka ina ƙara tuba a gare ka bisa laifina ƙanana da manya ya wanda shirya take hannunsa ya Allah ka shiryar da ni a tafarki madaidaiciya ubangijin mutum da aljan mamallakin mai da ƙasai mamallakin ranar sakamako na roƙe ka da sunanka mai girma alhayyu alƙayyimu kai ka halicci zuciyata kuma ka kimtsa mata soyayyar nasaibat a cikinta ya Allah ina roƙonka ya asamadu ya Allah ka kimtsa soyayyata a zuciyar <clears throat> ya Allah mai kimtsa ƙauna a zuciyar bayinka mai jujjuya zukata Allah ka kintsa ƙaunar ƙaunata a zuciyarta ya mai juya zikata dogon addu'a ya ɗauka yana yi cikin harshen larabci wadda ne ɗan hamza yaren lahira ne yake yi da kira na samu na iya kawo muku shi da hausa ya jima yana yi sannan ya kai hannun shi ya shafa in sha Allahu Allah ba zai amshi ka ba tunda kai azzalumi ne wannan ai zalunci ne akan me zaka shigo min ɗaki kuma kana min wannan addu'a bai amsa mata ba ya taso daga inda yake zaune ya zo gaban gabanta za hanzari ta miƙe ta yi niyyar miƙewa da ke ya fita zafin nama kafin ta yi wani abu ya sauri rike ta duk iya ƙoƙarin da ta yi domin ta ƙwace hakan ya faskara tilas ta yi dangana ta fi minti biyar a haka kanta na ƙasa shi kuma yana kallanta da zaran ta yi yunƙurin faɗa masa magana sai ta tuno jerin nasihohin jerin gwanon nasihohi da iyayenta suka wuni suna mata sai kawai ta kama ta kama masa kuka shi kuma jikinsa a mace muryarsa a sanye ya kira sunanta bata amsa ba sai dai rage kukanta da ta yi ni sai ba ina so ki dinga tunowa a komai na rayuwa mutum baya iya gudu wa kaddaransa na san ba kya sona na san kin tsane ne kin tsane gane na kuma kina kina ne dalilin zargin abin da nake aikatawa na ce zargi ne saboda ke kanki baki da tabbas baki taba gani na na aikata a gaban ki ba kuma duk ƙasar Najeriya ba nan Kano ba Najeriya gaba ɗaya babu wanda ya isa da haka idan ban gani ba ai wasu da dama sun gani sun ganka babu shi murmushi yayi na murmushin takaici gaskiya duk Najeriya ba wanda ya isa ce ya tari gaba na ya faɗi haka ita rayuwa da kika ganta nan gaba ɗayanta abu ce mai rikitarwa babu mai tabbas akan yaya zai gudanar da rayuwarsa yanzu da muke ciki ita ne ikonmu an jima da gobe da jibi kuwa duk gaibu ce a gare mu shi yasa ma sayidina abubakar sayidina abubakar siddiq radiyallahu anhu ya ce kullum yake addu'a cikin addu'arsa kuma a ƙarshen addu'arsa zaki ji yana ta bayar sallar magariba yana addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ba wani abu ba ne yasa sayidina abubakar yake wannan addu'a kuma ba komai ya tsoratar da shi ba sai ganin wasu sahabbai guda biyu manya waɗanda suka yi ridda bayan wafatin manzon Allah kin ga idan mutum ya nazari da wannan to kin ga rayuwa babu tabbas bare kuma mu ma mu kyamace wani wai har mu ce mu za mu kyamace shi saboda wasu dalilai a baya kafin kaddara ta ta sauya rayuwa rayuwata ni mutum ne da na tsani duniya halin da na tsinci kaina a ciki wadda shi ne na ɗauke shi a matsayin ƙaddara rubutacciya wacce ba ni da iko ba ni da ikon zuwa allon lauhin mahafuz lauhil mahafuz bare na yi ƙoƙarin goge ta alfarma ɗaya da nake nema a gare ki shine ki saurare ni na sanar da ke wane ne ni a rayuwata kafin kuma <clears throat> dukkanin halin da na tsinci kaina zan yi kuka da gurɓatattun abokaina ne sai kuma zalunci na hukumar ƙasanmu da suka zalunce ni suka sa na sauya na zama haka tabbas hukuma su suka sa ni na tsinci kaina a wannan hali da na tsinci kaina da kuma wasu masu kuɗi mazalinta na ƙasarmu da wasu abokaina wani irin hukuma da kuma abokai da wasu attajirai masu kuɗi a zalumai na ƙasarmu kana so ka ce su suka yi hakan murmushi ya yayi ya fi dacewa ne dan Hamza na kira shi da yaƙe ce na sai ba, zan jure ko me za ki faɗa muddin za ki saurare ni na sanar da ke sirrin rayuwata wadda babu mahalukin da ya taba na taɓa buɗawa ya sani ko iyayena ina so ki sani ki san ni sama da kowa a rayuwata zan ci gaba da sanki ki ne har ƙarshen rayuwata na san ke mai ilimi ce da nutsuwa da hankali mai tausayi tabbas ko kowa bai fahimce ni ba ina sa ran ke zaki fahimce ni kuma har ki min addu'a duk da na san baki kaunata ya sake karyar da kansa tamkar mai shirin yin kuka kin amince na sanar da ke sirrin rayuwata ko kuma na amince ka sakar min hannuna sai ka sanar da ni zan sakar miki hannunki amma da sharaɗin ba za ki fita ba sai kin min alkawari wallahi babu inda za ya sakar mata hannu ta tashi ta koma gefen gado ta zauna ya miƙe zai zauna nesa da ita ya fara da cewa Allah sarki to sai ku min uzuri zan huta a nan bayan na dawo daga hutu rabin lokaci zan ɗora daga inda na tsaya a littafin ƙaddarata tantin yadda za ta kasance littafi na uku littafin safiyat musa abubakar ta rubuta muku shi yayin da hajiya hawa ta ɗauki nauyin kawo muku shi saboda ita ma ta bada nata gudumawar a rayuwar auren mutane al'umma da kuma yanayin rayuwa na 'yan mata da samari kana kuma da sauransu ni kuwa ɗan Hamza saboda faɗakarwa da tunatarwa ilmantarwa wa'azantarwa da sauransu na karanto muku shi ni ma domin ba da gudumawa ta nake sai a yi sauraro lafiya wannan kenan kamar yadda kika sani nisaiba. mahaifina babban malami ne wanda ya san ilimi da muhimmancinsa haka ne ya sa mu kasance muka kasance mu biyar ne 'ya'yan da ya haifa wadda yake burin ya bamu ilimi ba kaɗan ba Ibrahim shi ne babba Abdul-Jabbar ke bi masa sai ne sai kuma mu mata biyu Zulaihat da Zannira. Kullum maganar malam ita ce ku nemi ilimi ku nemi ilimi domin shi ne hasken rayuwa bayan wannan kuma baya kyashin kashe mana kuɗi ko nawa ne komai yawan su akan neman ilimi. Ibrahim bai dakata da karatunsa ba sai da ya dangana da ƙasar Yemen. inda ya samo digiri yanzu haka malami ne a legal abdul abdul kuwa a halin yanzu yana saudiya inda shi ma ke karatunsa sai ni kuma cikin nasu na uku sai ban takaice miki allah bani basira wadda ita ce ta sa ta dasa ƙaunata a zuciyar mahaifinmu a kowane lokaci ya na yake lokuta da dama idan muna karatu yakan ce yakan ce da ibrahim mu'azzam wannan yaro nan gaba sai Idris ya zo ya fi ka hadda ba kaɗan ba, ni fa kwakwalwan yaron nan tana bani mamaki da sha'awa. Ibrahim sai dai murmushe ce ai haka ake so ba ba kullum dama. Na baya su zo su yi himma domin in mu muka fi su sai ka ga an rasa gwani. A ɓangaren mahaifiyarmu ita ma Allah ya sa ƙaunata a zuciyarta da wata irin shakuwa tsakaninmu. Bayan ta jima da haihuwa ba haka yasa take tattali ta jima bata haihu ba yasa take ta tattale na da kula da ni wasu lokutan in malam ya ga yadda take mini ma sai ya tsokane ta inda cewa karatu zai kai ni maiduguri dariya take ta ce tunda ba a fara akan ƴaƴan akan yan fari ba to ba za a yi akan na baya ba ko kuma ta ce mishi da yake ana almajiran shi bara ko kuma ya tura mutane haka akan me zai tura nashi ɗan bara ni fa sai ba soyayyar mahaifiyata mai girma ce a zuciyata a ra'ayin malam ko baya buƙatar ‘ya'yansa su yi makarantar boko zalla kaɗai domin su ibrahim duk sas suka yi hakan ce ma ta sa lokacin da na kammala primary school headmaster mu da yake ya san ra'ayin malam na Rikon. yanayin yadda yake yasa suka roƙe shi akan ya bar ni na wuce na ci gaba da karatu a fannin boko kasancewar sun yaba da hazaƙa ta masu ƙwaƙwalwa irin tawa kaɗan suke a duniya sukan ɗauki abubuwa da dama kuma ba su cika ɗaukan lokaci mai tsawo suna irin haka ba za su nuna amfanin abin da suka samu daga nan na ƙudurta zan yi wa ƙasa ta amfani da kuma al'ummata idan na karanci fannin da suke ganin na fi ƙwarewa a kai kasancewar malam mai ilimi ne wadda ya san muhimmancin sa yasa bai yi jayayya da su ba ya amince tare da addu'ar Allah ya sa haka shi yafi alkhairi standard daga nan na wuce a can na haɗu da Rayyan wadda a lokacin karatu da muke yi ranar ashirin da ɗaya ga watan goma dubu biyu da goma sha uku ranar da na fara zuwa mun ɓata hankalin dare mun yi suna a standard kowane malami kai har ma ɗalibi sun san da zamanmu ra'ayinmu ta zamo ɗaya ne ni da shi daga nan muka ci gaba har muka je jami'a wato bank and finance za mu karanta lokaci ɗaya kuma na canza ra'ayina daga bank and finance ɗin na koma ɓangaren ilimi wato education hakan ya samo asali ne dalilin wata lecture da na ji kaɗan daga cikin abin da ya canza ra'ayina shine karancin malaman mas da muke da shi da kuma gudun koyarwa da ake yi yadda masu ilimi suna da ilimi amma suna gudun koyarwa ne hujjar su ita ce wai karancin albashi da kuma wulaƙanci ne ba za su ɗauka ba na sha zagi da tsinuwa wajen abokaina musamman ma jarayen wanda ya ce wai talauci nake so ya kashe ni shi yasa na ce zan koyi zan ɗauki bangaren koyarwa domin ya ce muddin na yi amfani haka talauci zai yi mini ɗaurin butar malam ne na yi tunanin zan ɓata lokacina wajen wannan harka ya ce shi dai ba zai rage mini hanya ba in zo in ya zo wucewa a motar shi na ce ya rage mini hanya ya same mu tare ne da sauran fakiran malaman yan uwana in ya gan mu a hanya ba sai dai ya buɗe da ƙura wuce ko kuma ya ce Mararrabo shi yake koyarwa kalaman nan nasu sun mini rashin daɗi a rayuwa babu irin wadda ban sha ba da shi da sauran mutane amma na toshe kunne na na ci gaba ban kare ba sai kuma sabon kairi magana ta gaskiya wadda nake ji a ƙarƙashin a ƙarƙashin zuciyata suna ta shiga ta domin a gaskiya ba ni da ra'ayin da ya wuce koyarwa ya shigo jikina da a ce zan ƙara tun daga gidan gidan za a rushe min domin yayana Abdul ne mutum na farko da yake yake ziga ni tare da min hudu ba wai na kama abin da zai kai ni gaci sai kuma Abdul Alhamdulillah to tun a wannan lokaci mahaifana suka bani ƙwarin gwiwa har malam yakan cewa ilimi sunan shi ilimi don haka in har malamin boko ya tsarkake zuciyarsa ya komai saboda Allah to lallai zai samu aljannarsa a nan ɓangare. bayan kammala karatu na cikin nasara ne sakamakon mu ya fito na samu aiki a makarantar KCC kin san dai komai game da matsalolin da suke tattare da koyarwa ba ɓoyayyen lamari ba ne kafin na cika shekara biyu na cikaro da tarin matsaloli mafi muni a gare ni shine kuwa rashin girmama malami hakan ne ya ɓata mini rai sai da na danna zuciyata da kishin ƙasata da kishin al'ummata da nake yi na ci gaba ina mamakin dalilin da ya kawo raini tsakanin malamai da kuma ɗalibai har ya kasance duk inda na aiki na aiki ina ɗaukan albashi a lokuta da dama muka nakan cinye wata ba a ba mu kuɗin ko wani yanayi ba domin sai dai na kai bukata ta gida maimakon ma a ce ni nake taimaka musu duk da dai na san ba sa jiran taimakona amma ainihi ma ina neman albarkansu ina kuma buƙatar taimaka musu ya saurara domin nazartar nusaiba ko tana tare da shi jin ya yi shiru ne ta ɗago kai ta kalle shi ganin tana tare da shi ne yasa ya ci gaba da cewa ki tuna fa sai ba. lokacin ba ni da nauyin kowa a kaina amma albashi na kusan zan iya cewa bai ƙare ni da komai ba kuma bai rufa mini asiri ba haka ya sa rashin jin daɗi a zuciyata sai dai bai raba ni da ra'ayin da nake da shi a zuciyata